Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayashe, ya jaddada aniyarsa cewa yardar Allah zai tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a kakar zaben shekarar 2019 idan Allah ya kai mu aka bashi dama. By the grace of God, I am telling you that if given opportunity, I am telling you Nigeria needs a credible leadership, needs a man that is hands-on and strong and is able to deploy energy. I will, by the grace of God, be part the defeat of President Buhari in the north. in Nigeria come 2019. Write it Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce da yardar Allah ina shaida maka zan tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a shekarar 2019 idan aka bani dama ina gaya maka Najeriya tana buƙatar shugabanci na gari idan mutum yana da ƙwazo ga kuzari kuma yana iya haɗa kan ƙasa zan yi takarar shugaban ƙasa da yardar Allah da duk ƙarfin shugaba Buhari a arewa da Najeriya a shekarar 2019 ka rubuta ka ajiye zan yi nasara zan la lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2019 da ni tambaye shi cewa mai girma gwamna jam'iyyar PDP ta zaɓi shugabanta daga kudancin Najeriya kai kuma daga kudancin Najeriya ka fito wannan ba zai hana ka takarar shugaban kasa ba. Constitution of Nigeria says I am still protected under that constitution to exercise my franchise, my right mm. as in Nigeria. When the when election took place with Obasanjo, uh, really, late Rini contested. uh, orderly contested. There's nothing wrong. If they defeat me on the field, I will go back to my house. So press me to the leadership of our party. They, they, whatever they decide in the long run, we will respect. But I will not defeat myself before the actual contest. sai gwamna Ayodele Fayoshe ya ce kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa tsarin mulkin ya ba shi damar ya yi amfani da damarsa a matsayinsa na ɗan Najeriya domin a lokacin da aka yi zaɓen Obasanjo marigayi Abubakar Rimi ya yi takara a lokacin da aka yi zaɓen marigayi Yar Adowa Odili ya yi takara kai ba wata matsala idan ne faɗi takara sai in koma gidana in zauna na yi amannar cewa idan Allah ya ce zan yi takara to zan yi takara idan Allah bai so in yi takara ba ba zan yi takara ba kuma duk wanda shugabannin jam'iyyar mu sun ka zaɓa za mu bi shi amma ba zan yanke ƙauna ba haka kawai to kana iya kada shugaba Buhari a zaɓen na shekarar 2019 at the time they wanted somebody to be there. The loss of it goes beyond man's comprehension and sense. Man is not possible, with God it Gwamnan na jihar Ekiti ya ce da yardar Allah zai kada shugaba Buhari. Allah ne ya ɗora shugaba Buhari a lokacin da yake son wani ya zama shugaban ƙasa. Duk abin da Allah ya so zai yi, zai yi. Kuma ikon Allah ya wuce ɗan Adam. Wani abu da bil'adama ba zai iya yi ba, mai sauƙi ne a wurin Allah. Kalaman gwamnan jihar Ekiti a Yodele Fayoshe kenan a tattaunawar da ya yi da muryar Amurka. Hassan Umar Tambo Awal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.